نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وان السلام عليكم ورحمه الله. barkan da da a wannan yammaci na 27 da watan zai shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan jiran da zai sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da bakwai da watan takwas ɗin shekara ta dubu biyu dan ce gaba da karatun littafin nuna ya muwarka global maram min adillatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na tamanin da takwas za mu tashi yau babul walima عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة فقال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاك أولم ولو بشاك kamar yadda muka faɗa wannan babu ne da yake magana akan alwalima abinda ake nufi da alwalima a larabce daga alwalmu ne lafazin alwalmu kuma yana nufin haɗuwa wato an san yama abincin walima suna walima listima'iz ne domin haɗuwar ma'aurata guda biyu amma a cikin islami da an ce walima shine abincin da ake yi bayan an riga an yi aure to abin da zamu karanta cikin wannan babu hadisi da suke nuna shar'antuwar ita kanta walima din da kuma hukuncin ta cikin addinin musulunci shin wajibi ce ko mustahabi ko menene hadisin farko an karɓo daga Anas bin Malik Allah ya kare da gari yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ra'a ala Abdurrahman bin Auf asar sufra ya ga alamun turare ga Abdurrahman dan Auf asarar sufura alamu na turare irin wanda mutum ke shafawa galibi idan an yi angwanci a can zamanin su fakala sai ce ma haza wannan launin mai nake gani a jikinka kada ya rasulullah inni tuzawwajtu imra'atan yace ya manzon Allah na auri wata mace ala wazni nawatin min zahab a bisa gwargwadon nawatin min zahab nawat a larabce wato kallon dabino to amma ba kullun jinin ake nufi ba wani abu ne na awo wanda na watun min zahab daidai yake da dirhami biyar a wancan lokaci wadanda suka ce daidai yake da rubuɗi dinari na zinariya a wancan lokaci ta tazawwajtu A aure ala wa imra'atan na aure wata mace ala na watin a bisa ga sadakin da yake gwargwadonsa kamar na watin min zahab wato kamar wani bangare na zinari wanda ake iya kamanta shi da dirhami biyar kala sai manzo Allah ya ce barakallahu laka Allah ya sanya maka albarka sai kuma yace aulin walau bi shatin kai walima ko da ko da akwai ce kadai muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wal lafzu li Muslim lafzun da kenan na Imam Muslim ne wato wannan hadisi na nuna karanto idan mutum ya yi aure kai masa addu'a ka ce da shi barakallahu daka ko ka ce barakallahu fika ko barakallahu lakuma ko barakallahu alaikuma ko kuma kana nufin ki da matar sannan kuma hadisin nan ke na nuna shaɗantuwar yin walima manzan Allah ya umarni ya ce aulim walau bi shatin kai walima ko da kuwa da wato ainihin akwai wannan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine malamai suka kashi kashi biyu wajen fahimtar sa waɗansu suka fahimce shi a matsayin mustahabbanci yake nuna ba cewa dai mustahabbi ne an so idan ka aure ka yi walima ba bambanci tsakanin farko da na biyu da na uku wani aure kai za ka yi walima suka ce mustahabbi ne aka ce ne za ka ce mustahabbi ne suka ce duk da umarni ne amma dai a tarihi wannan ne kaɗai muka taɓa mana taɓa ganin annabi ya yi umarni in ban haka ai kuma ran sahabbai da dama sun yi aure a lokacin sa ba tare kuma da mun ji ya yi musu umarni ba yin umarni da mutum ɗaya kawai na nuna mustahabbanci kenan amma waɗansu malamai suka ce mu muna nan za mu ɗauki dukkan al'amuri as-sajir min annabi sallallahu alaihi wa sallam an al-wujub umarnin da bai gangare daga manzon Allah za a ɗauke shi ne bisa da wajibi har sai an samu wani babban dalili da ka iya mayar da shi mustahabbanci ga mutum mustahabbi ne amma in ba haka ba al-aslu fil awamir an takuna lil ijab asali shine umarni na fa'idantar da wajibi akan haka wadansu daga cikin mazhabin shafi'iyya suka tafi akan haka mazhabin zahiriya suka tafi da dai da dama daga cikin manyan malaman gabata da suka gabata wannan kuma shine ra'ayi mafi inganci daukan walima a matsayin wajibi wali muslimin idza da'a kana aw lahwa اما حديث يتبقى في كم سيد مسلم قد صلى الله عليه وسلم في اذا دعا احدكم اخاه كل كيف لي وانا حديث المنزلة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة يأتيها متفق عليه وانا حديثي an karɓo su ne daga Abdullahi da Umar Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza du'iya ahadukum ila walima idan an gayyaci ɗayan ku zuwa ga walima bal ya ce ha to lalle ya ce muttafaqun alaihi wa alihi bukhari da muslim suka rubuta su kuma wannan hadisi abin da ke nuna wa wajibin an ka walima idan an gayyace ka walima dole ne kai

za mu ce sai mu tambaye shi sai mu tambaye shi domin ina mal amaru bin ko ba haka ba lokacin da kake ba da wanda yake ba kana nufin ya jama'a masallaci su daga kowa da kowa ko kana nufin a a ciki a samu waɗanda za su ji in ya nufaci kowa da kowa to kowa sai ya ji in kuma ke a dama da wani ne cikin jama'a don kila in ba a samu wani ya je wani zai iya zuwa to ka gani <laughs> da waɗanda sun je sun ɗauke wa manzo Allah da ya ce za du ya wani ila walimati ya ya'tiha idan an da yake cikin zuwa ma shi da sai jita da haka Abdullahi da Abu Bakar sai ya an da yake walima in ya ba ya daman zuwa sai ya aika da wakili sai ka wakilce ne dan ka je kuma kai masa addu'a ka ce da shi barakallahu laka fi zawajika ya tura dan aiki zai ka ji dan aiki ne musamman ka je mai wani ya ga yaka amma ba mun samu zai ga saboda wani kuduri ya faɗo wani na amma je ka amma da dina don ka sauke mu wajen suka sabe ba da sunan manzon Allah na wajen na a a wannan a wanda a da ne shi ne an ko zai bai a da ba ina wanda samu da wani bayan ne Ma'an ya ce abinda za a yi idan mutum ya zo ya sanar a masallaci ce jama'a ina gaitar kolima wai za mu fahimci cewa dama dai abin da yake nufi su da cikin dan ya san da wuya ko kowa ya samu damar zuwa idan muka ɗauki wannan fahimtar wato idan za mu gina a kan kurfi ya danganta ya yaya kuka kawo gayyata a tsakani idan mun saba gayyata a garin mutum idan mutum ya zama masallaci sai a je yana nufin duka su duka za su in mun saba dama idan ya zama masallaci ya sanar ba na yana nufin Allah kalli a samu ko da ɗaya ko uku masallacin ko rabi ku ga dai mun kun ji kun dauke mu sauran shi ne wannan abin da zamu amfana gaskiya shine idan mun zo da yake mutane a cikin masallacin su dai matukar a adadin masallacin an samu wanda suka je sun dauke mu sauran amma inda za su je su duka ko ba su laifi ba a nan gurin inda za su amfana da wannan hadisi ko da adadin mutane ya yi yawa da aka je waje masallacin wannan koma ya isa haka gidan ya riga ya cika wanda bai samu wuri bai koma zai ce ah mu da ne yake ba a masallaci ka kuma ka ce mun zo kuma ga kuma zo ka ce mu ko kai ba zai iya mai da su gure ke ne da su abin da nake so in ce mana dai wato wajibin an da ya to sai dai fa a ce da kai malam wani ana gayyatar ka ya kawo man da aka faɗa muku cikin taro in an faɗa cikin taro dan su ne za a iya ɗauke maka amma in aka zo aka same ka aka ce ina da yakar ka walima ko aka baka takarda a rubuce aka ce ina da yakar ka walima to kaga wannan yana da kai kin nan dai kan dole sai ka ji sai sai in ka da muku kwaran kudi ko sai ka aika da kanka ke da zai wuce ka wa alaikum salam ya ji sunan ka ana gayyatar ko ya zama an gayyaci kowa da kowa kenan shi ma dama wanda suna rediyo ya san aikin wuya adadin mutane kuma su je dai idan sun daina zai aje su a ce ko adadin wanda ya ji sai ya je Allah da wuri na mai ya saba wanda ya saba wanda zai kafin mazhabin sa wani muslimin ira da ahadukum akahu fayyujib a wannan ya ta muslim manzon Allah ya ce idan dan uwan ku ya kira idan ɗayan ku ya kira dan ta kan yi dubbo ya amsa masa ko san kana aunawo sawun aure ne ko ba aure bane inda ya bi ta gidansa dole kan amsa masa yanzu sami ka ce da Allah wani yana da ya tafi gidana na shirya maka liyafa ka zo ka ci abinci na shirya ma abincin dare ko na shirya ma abincin rana manzo Allah ce dole ka ci dan ka shigar da farin ciki cikin zuciyar dan uwanka dan duk wanda ya kira ka gidansa ya shirya maka abinci ma'ana ya kala ba kake kai kuma ya kamata ka karɓi wannan karamci dan karimi shi ke karɓan karamci wanda baya karɓan karamci ba karimi bane ba kenan da haka sai ake son kai wannan danka shigar da farin ciki ta tare da shi wa alaikum salam da eh, to wannan zaka ce zan yi tafiya ka da shi ne sun zaka tafiya da yake zuwa sai a so ina ganin da dai za a canza wasu ranar da sai saboda yau ɗin na riga na yi azumar yin tafiya zan da wuri kaza ya san tana da kowa ta kasuwanci ko yana to sai a kajar zuwa wani lokaci rukar kana auna shin abin ya zanto aure ne ko ba aure ba ne ba to shi ne inda wannan suka san cewa ashe ana iya rubuta kan dukkan wani farin ciki ba lalle ne ya zama aure akwai masu wanda ra'ayi cikin fukawa suna da yawa kwarai da gaske waɗanda suke cewa duk abin da ya same ka na farin ciki ya halatta ka kira mutane a zuwa ci abinci a gidan To amma na jin aure ko ba aure bane to amma dai abin da ya gaskata a sauri kamar da wani sahabi ke faɗa mun ga dai annabi ya yi wannan din ne shi karan kansa a lokacin yin aurensa lokacin aure ya da kiran mutane da sauransu amma kuma ya tabbata kan tabbas cikin ayyukan wannan sahabbai suna kiran annabi gidansu ko ba lokacin aure ba sai sun shirya masa abinci a gidansu annabi ya tafi wani bawan Allah wata rana ya tsawa annabi ya shirya wa annabi abinci a gidansa ya ce manzo Allah ina da ya karkashin abinci a gida ya ce yau ce shi ya faɗa mun yana tsammanin manzo Allah zai ji gaba ko da mutum sai kawai manzo Allah ce jama'a idan an tashi zamu je gidan wani abinci <laughs> zai zai kun ba kun da mun kai ne to ko ba zai ka ba da wani shi kadai zai zo ina samu samu eh za ku ya ga ko mutane da yawa ya za yi hankalin sai tashi matuka yaje gida ya faɗa ma to kaga manzon Allah ya zo shi da sahabbai ko da gida Allah ko wai da wata ko yi da gida da ko faɗa ma su da abin da ke faru sai to ya za yi abin da ke hannunka da ake za yi iya fitowa yaje ya sake koma shi manzon Allah abin ba yawa yake ba ko ka kawo aka jawabi kuma na Allah ya sa abuwa cikin sai jawabi kuma na aka yi ta aka yi ta kowa ya fita abincin bai kare ba haka bai rufe da mu'jizar annabi allah ya wasallam ta bayyana to wannan da muka rubuta da akwai inda sahabbai da dama suka gaishe annabi ya zo gidan sai ta abinci ba tare da alakar ya aure ba sai dan kawai suna son su faranta masa rai suna son su ba su da masa rai suna son su abin nan dinsa wani ma zai ce annabi ka zo gida na kawo sai yankawa annabi rago wani ma zai je gaske ya talatsawa ya ji wani rago ne kuma kafin ya yankawa annabi sallallahu alaihi wasallam da dole na cikin karanci da aka san sahabbai da shi wanda irin wannan karanci ake son koya mu koyawa kan mu a hankali a hankali alaikum salam shi dai haƙƙin walima yana kan namiji ne annabi bai ce wa su mata ita idan an aure ta ta tsara walima bai ce ba haƙƙin walima yana kan namiji ne wajabtun a kan sai ita mace ba wajibi ne a kanta ba idan ita kuma ta shirya abinci da kudinta ko da taimakon ɗan uwanta don ta kirawo mata yin uwanka su tsaya ta murna shi kuma ya halatta an gane ko ai an samu lokacin da annabi sallallahu alaihi ya aure ɗaya daga cikin matan sa tafiya ce ma mun manta ba safiya wato ummu salma ta shirya a ta kayan ado za su sarbi annabi da ke. kuma an samu lokacin da za da aka kai ita waɗansu mata sun zo sun taru a gida har kuma aka shirya musu abinci aka ba su daren da aka yi ummi na Aisha lokacin da annabi ya shigo matan ba suna zaune da ya zo dama yana daga cikin ladabin angonci idan ya shigo da wani abu ya ba su a wannan daren ya zo wani neman su mai dan tsada wanda shi ma kila bai taɓa sha ba sai a nan ko ya zo tsire ko ya so kaza ko ya so wani abu wani dai abu da wanda zai dan burge ya dan kayatar wanda Allah ya fi kofi da madara ya zo bai ma Aisha ya ce ta sha matan da suke wurin ma Allah da yake shi ya iya karam yanzu ne kamun suka ce mu ko ce a kan ko abu guda biyu ga karya ko da abin da ba wani kofi ku ga ba ku وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من يأتيها ويدعى إليها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد أتى الله ورسوله أخرجه مسلم وانا حديث أن كنت لك أقول لله الله قال الدادريسي من صلى الله عليه وآله وسلم يتي شر الطعام طعام الوليمة mafi sharrin abinci shine abincin walimar da yumna'uha man yatiha wanda yazo wajen aka ce koma aka hana shi shiga wa yudwa yi a baha. wanda shi kuma yana ganin ya fi karfin ma ya zo wajen saboda matsayin sa saboda mukamin saboda ko wata sa an je an kama fadin mutum har gida an ce sai ya zo amma ga ka wanda Allah Allah yake a gaice ke an ki an je an gaito wani malam shi kuma ya ki zuwa manzo Allah ke kai sirrin walima shi ne irin wannan ba. a ce kenan idan mutum zai kira mutane zuwa walima zai kira ne ba tare da bambance tsakanin talaka da mai kuɗi ba tsakanin mai sarauta da wanda ake sarauta ta ta ake ba zai kira nas ne lokacin da annabi zai wani mace sai ka kai abincin a gida walimar zainab sai ya tura amsa amma da ya kan titi duk wanda da mutum sai ya shigo kan titi aka tsaya da ka zo zai kai manzo Allah na kiran ka tun abinci ka ganin ba abin da waye da waye da fito ba da ake ta yi kun ga duk wannan na nuna mana muhimmancin walima kuma abin da ake so ga walima ko da mutum shi baya da halin yi ya kashe kuɗi da yawa wajen auren yanzu ko baya da halin yi to sai a taimaka masa yanzu amfani da rakanan ango ko ba ya fito da kuɗi ba da taimaka masa haka manzo Allah ya lokacin da aka aure Safiya da ya tare da ya yasa kan titi daga akan ana da ana da kan hanya daga Khaybar zuwa Madina ana aka tare da ita sai aka zo wani waje sai aka yada zango inda za a yi walima kafin ma a shiga garin Madina a halin tafiya aka yi wani a halin tafiya aka yi walima sai manzo Allah sarki ne ke duk wanda yake da rara na abincin gumiri ya san ko mana sai wanda ya je kawo tuku sai wanda ya je kawo dabino sai wanda ya je kawo dan musasshen naman da yake da shi aka zo aka da guzu guzu da wannan fata kenan nan aka sunfuka shi a baibai aka tara dabino da tuku ana ta ina ruwa to an yi za'a wannan lokacin da mana an yi ruwa ga ruwa a kwanke mai kyau a zama mu ce mu ku gura ku gura ruwa sabbin suka ce muna cin dabiru muna cin ruwan kan <laughs> rijalu sarqu wa ahadullah ne su ne su mai da duniya ko ba abu ne mai sauki cikin rayuwa sun ɗauke ka da arha sun shi cikin musu mai sauki in ka ɗauke ka da girma ne a ni na fi ƙarfin kaza ni na fi ƙarfin kaza na fi karfi in tsawo kaza na fi karfi in tafi mota iri kaza na fi karfi in ci abinci iri kaza to sai ka sha wahala amma ka ɗauka duk abin da ka samu shi ne naka ramin da ka samu abu mai sama ka fi ranar da ka samu tsaka ka fi ka fi ranar da ka samu na kasa kuma ka ci kai wa Allah godiya wannan shine bawa na gari amma bawa mai girman kai na fi karfin kaza na fi karfin kaza abu kaza din zai fi karfin kaza alaikum salam muna da wani matsala matasan mu sai ga ba sa zuwa sanin da ne a unguwar mu kuma sun yi su da ya kai wani masu makaranta ta da ya ne ba kusa sun yi amma ta bayani zai ga wannan nan gaba ya hakuri bayanin su ne شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأباها ويدعى إليها يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجد الدعوة مازال تجي وند بي أنت بيتها faqad asa Allah wa rasulahu hakika ya saba Allah ya saba maka Allah duk wanda aka ce ina da yatar kawani ba yake zuwa to ya saba Allah ya saba maka Allah in ka san kana da uzuri ko wajen da yatar sai ka fada da ya ce ina da yatar to wallahi ka ko ina da wani uzuri sai to na ya ce shi na muka uzuri amma in har ya tafi to ko ba halin ka je ka aika masa uzuri dai in za a ke za ka fiya wani zai ka. Dun yadda Abdullahi da Abba zai kazo da faɗa mana وانا حديث مسلم يروي وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم اخرجه مسلم ايضا وله من حديث جابر انه هو قال فان شاء صائما وان شاء ترك wannan حديث an kai kuma أبو هريرة n'i ko manzo Allah ya ce idza qudiya ahadukum falyuti idan an bai ci dayan ku lalle ya amsa da yaka fa in kana sa'iman in ya zan to yana azumi falyusalli to sai ya addu'a domin shine as-salatu anan bi ma'anaha al-lughawi da ma'anan ta na lugha falyusalli ma'ana ya addu'a malam ya nan ba da kasa ai falyudu bil khairi wal baraka sai addu'a fatan alheri da albarka haka sun suna da yin tafakura wajen suka ce a za mu ɗauki sallah ala hakikatin shar'iyya ai ya shagala duk salatu an tsami wai idan ya ce wajen yin sallah in yana abu ne to mura yasa ta abinci kuma ya koma gefe guda yana sallah haka abin suka bakura biyu amma wannan fassara ta ne ta ce kawai fassara da ita gari fassara ta kuka kai ka so in ce fa in kana sa'iman in ya kasance yana azumi falli falli ko addu'a ta gari ba sai ya ci abincin ba wa in kana muskiran in ya zanto bakin kinsa bude ba yi yake ba falli ya fa'al ko sai ka to a nan ne wata mafana take tasowa yin ji yin walima din tilas ne da wanda ya aure haka ne ko mu kuma ji cewa an sa gayyatar walima din da duk wanda aka gayyata shi ba kuma tilas ne an gayyata to idan ya je wurin cin abincin tilas ne ko ba tilas ba nan gurin ma zahiriya suka ce cin abincin tilas waɗanda suka ce ba tilas ba ne ba suka ce yawan shi ya fi amfani ba lalle ya ci abincin ba suka ce domin da kuma Allah ce idan kana azumi in ka ga dama ka yi addu'a in ka ga dama a ce in kana azumi ka yi addu'a ba na ba ka sa mutum ba inda cin abincin dole ne da sai kai da kuma da Allah sai kai kai in kuma bakin ka bude sai ka ci abinci waɗanda suka ce kuma tilas ne suka ce cikin abincin da aka ce kilo na nawa lima suka ce wa wa tuaddi hadha alwajib wa yasqutu anka hadha alwajib bi lukmati wahida wannan wajibin idan kai loma ta ka sauke shi ta biyu ta uku ta hudu na kuma duk ganin damun ka amma in kai ɗaya ne ka sauke wannan wajibin wani hadisin na jabir dan abdullah shi ma muslim ya rawaito kwatan kwatan sa amma ya ce a qa'ima wa isha a taraka kaga wannan kin mutum abincin ba wajibi bane dan ya ce ya ga dama ya ya ga dama ya bari da haka an sa da yasar shi ne amma sun abincin ba tilas bane in kana sha'awa sai ka ci in ba ka da sha'awa sai ka bari to amma tun da ya ce in sha a qa'ima wa isha a taraka in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari to da ci din da barin wanne ya ji ci din shi ne cikin shi ne su domin a cikin cin abincin shigar da farin ciki da zuciyar shi wanda ya zai da haka maka cikin nan zai وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام اليوم وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به رواه الترمذي واستغربه ترمذي يروي في أما حديثي نزري ورجاله رجال الصحيح رجال مر وقلت وفي رجال الصحيح نواتي دكان سو ماذا جيني داكي إلا الحديث سنوك الروكو ما لن يعلم بعد القطع ورواه أمر وأبو داود عن قتادة أهل الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل الثقفي يقال إن له معروفا وأثنى عليه قال قتادة إن لم يكن زهير بن عثمان فلا أدري ما wato ya hadisin imam Ahmad ya rawaito haka Abu Dawud daga Qatada shi kuma Qatada daga Hasan an Abdullah ibn Uthman al-Thaqafi daga Abdullah ibn Uthman al-Thaqafi an rajul min Thaqif daga wani mutum cikin mutanen Thaqif kabilar Thaqif ke yuqalu inna lahu ma'rufan ana cewa mutum ne nagari yana da ayyukan alkhairi wa asna alayhi har ma ya yabi qala Qatada Qatada yace in lam yakun Zuhair ibn in lam yakun Zuhair ibn Uthman fala adri mithlu to wannan mutum duk da bawan da kuma su ba in dai ba ga hayyar gudun Usman bane to dan ko wani ne kana kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana al-hadith bagan yake la a'lamu bi zahir bin Usman bin da hadith ban san zahir bin Usman yana da hadisi da in ba wannan ba wa dakara al-Bukhari باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ولم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا imam bukhari ya yi babu yace babu rijabul wa'ilati babin da ke nuna an an gayyatar walima da an da mutum wa da'awati da kuma shine walima ya gayya wa man awlama sab'ata iya babin da ke nuna wanda ya walima bayan kwana bakwai da tare mace wa lam yu'akkidu an sallallahu alaihi wasallam yawman wa la bukhari ce manzon Allah bai iyakance yini ko yini biyu ba abinda bukhari ke nufi da wannan babu kamar ya saba ma wannan hadisin kenan dan shi wannan hadisin da muke cikin sa cewa ya fa'amul wa ummati awwala yawmin haqqun abincin walima idan aka yi a rana ta farko wanda ya zama gaskiya ne wa ta'amu yawm tsani sunna in a rana ta biyu ya zama sunna kenan wa amu yawm tsani sunna idan a rana ta uku aka yi ya zama sunna kenan wato ba dan Allah aka yi kenan dan mutane kawai su faɗa wa man sama'a sama Allah bihi duk wanda ya abu da mutane su ji su ba da labari to kuma Allah zai yaya ta kira nan tashin kiyama ya ce abin da ya ba dan ne ba to sai da shi wannan hadisi duk bayan wannan dogon bayani hadisi ne bai yi ina fata mun hadisi ne bai yi na in hadisin ya inganta da abin da yake nuna wata na iya mai mai tawali ma yau a yau inda ya inganta ba ma bai inganta inda ya inganta yana nufin ka iya zara mutane yau a kafin kika ko kuma gobe a dawo da ya sake dawo a ciki kawai ya hana ka yi nawa na uku ne amma ka iya gafe da ba ma bai inganta وله شاهد عن انس عند ابن ماجه وانا حديث هنا الحديث اللي كما في هنا لدى انس او ابن ماجه كما دي ضعيف ne duka ne duk sun danta ba وعن قتيبة بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين بن سعير أخرجه البخاري أنجت حديث لصفية بنت شيبة حديث لصفية بنت شيبة من كتب البخاري صفية بنت شيبة الله تعالى قال لك أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين بن سعير manzo Allah ya yi walimar wani bangare na matansa lokacin da ya auri wata cikin matansa ya yi walimar bimudaini da hudu biyu mu da nabi biyu min ta'i na dangin abincin da ake kira ta'i wato aka yi sarrafa shi abincin mudu biyu ka ko kwano dai da ta mutu kake wato wannan abin da wannan ke nuna wa dan abin da ya sauka da shi za a yi wani mata ya sa idan mutum bai da shi kuma yan uwansa makwabta dangi sai su taimaka masa har a samu sauki idan mutum na ya zama kaɗan yan uwa da makwabta dangi in suka dafa abin suka kawo masa dangi ta kunya baki wannan kuma duk sun yi alkhairi kuma kuma suna wani hadisi ya karbi da bukari imam bukari ya rubuta وعن انس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاثه ليال يبنى عليه بصفيه an zama hadisi daga Anas an Malik Allah ya kare da gare yace manzon Allah ya zauna tsakanin Khaybar da Madina salasa min kwana uku na alayhi bi tafiya yana karewa da masu safiya bintu yi ibn Hafsa wanda ya kirkir da ita ne da sadakinta shine yancin da ya ba ta ya aure ta فدعوت المسلمين إلى وليمته أنا زي كده كده كده كده كده كده كده ma kana fiha min qurun wala lahm yake a wannan walimar ba abinda aka samu na gurasa ko nama babu wa ma kana fiha illa an amara bil amta'i ba abinda aka samu a cikin walimar illa annabi ya yi umarni bil amta'i al amta' jam'i ne na an-nutru an-nutru kuma ke ne fata da dunya annabi kawai ya yi umarni aka fito da buzaye gungu a zuci ɗan za aka fi sun faɗa a ƙasa فألقي عليها التمر والأخت والسم sai aka zo mai dafi a sai in ya ka domin dan grade grade kuma kuma duk yayi dai kuma dai muka fa kuna dai wannan fa zubin bukari wa an rajul min asari nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal idza istama da'iya li fa'ad aqrabahuma baban fa in tabaqa ahaduhuma fa ajid alladhi sabaqa rawahu abu daud wa sanaduhu da'ifun shi wannan hadisi an karɓo daga wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan sama'a da'iyani idan masu gayyata biyu suka haɗu rana ɗaya sai da yake ka wannan yake ka zo wani mata wannan ma zo ka zo wani mata da kuma sai dole sai ka ansa ya za ka yi sai ce ba duk an karama ma baban an fara wanda gidan ka ya kuma kai fa in ka sabaka ahaduma in ko ba lokaci da suka faɗa maka ba wani ya zo da safe ba ka kowarwa sannan wani ya zo bayan azhar وأجد الذي سبق أن تعرض لذا سوامك تكبر بيتا رواه أبو داود وسنده ضعيف ما لم يعلم باقته إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدلالي وثقه أبو حاتم الرازي وأن الراوي فيني في تكين سنة أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدلالي دلالي أبو حاتم يأتي بكل ليتك وقال أحمد بن معين لا بأس به وقال ابن عدي في حديث آه، وقال ابن عدي في حديث لين illa annahu yuqta hadith yace dai wa in dai bangaren hadisi ne kan ba a yake ta mai rauni ne sai dai kuma akan iya rubuta hadisin sa dai an nema da wanda ke masa sai da a inganta shi da shi wal hadith rawahu Abu Ahmad wa zada fa inna aqrabahuma baban aqrabahuma diwara ta ko ina da hadisi ne zai fito da yi fiti to tunda hadisin da yi ne ya zama ne dan mutum bai ko da yake zo filin kare a nan yakan nufin nan na san illa zuwa in mutum zai iya da ya tafi da ɗaya lokaci guda tana nan akan sakin wannan ya sa da wannan ya sa bayan isha'i ta wani mutum sai ta wani mutum zai sai ga yake ka wannan yau wancan gobe wani mutum sai ta wani amma in lokaci guda yau da yake ka kuma dukkan su karfe takwas na dare to anan gurin la yakan nufin nan na san illa zuwa sai mutum ya lura wane ne ya riga aikin wane ne ya riga zuwa shi ya fitar a kanka domin sai nadirin da ya tarar da wani wajen ya nama yayin nan lokacin wanda ya riga zuwa shi ya yi ke kanta wanda ya lokacin babu na abin da ya kamata ya ke da wani aka yi sai ka wani zo kuma ya faɗa kuma lokacin da ɗaya ne ka faɗa masa to ya gaskiya wancan lokacin ya riga an da ya ce da lokaci ya kawo lokacin da ya samu ba na lokacin shi dai in za ka faɗa musu in kuma ya zama su kenan wancan ne ya faɗa mana ƙarfi da ba na farko ya yi da kafin za a bai kai ka na ba na farko da ya zo bai kai ka an samu sai na ƙarfi ya zo ka fito gaskiya wani na biyu sakamakon haka kila ba zan zo kan kare ba sai karshe karshen lokaci in je sai in zo kuma suna an gano da kan kuma in je kan don za ka iya wannan kuma duk ya halatta. Alaikum salam. Ana dangane da wani wannan ya matsayin mata yadda suke da yara na suka zo da aiki sai su aika da su ta kuma sama su da mutum da kuma. To ai na kana magana haihuwa ne, yanzu kuma muna magana aure ne. a shi ba an ne ganin magana ba muka ce wajen su malamai sun ce duk wani abin farin ciki za a iya walima ba an gara yin wannan malamai mun karanta wannan a baya ba ba kana nan muka bara da ka tafi ba abin karanta hadisin da ba abin da hadisin yake cewa a farkon babi yake cewa wa li muslimin idza da'a ahadukum akahu kullu fursan kana aw ina zuwa ka ka fahimta mun ne kan zauna hadisi shi kenan shi kenan وعن ابي جهيبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا اكل متكئا رواه البخاري وانا ابي جهيبة الله تعالى الدادري yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la akulu muttaki'an ni ba na cin abinci a cikin gidai wato ibn hajar ya kawo wannan hadisi a babu walima tunda cikin walima akwai cin abinci akwai shan abinci to kai da aka ga ita din ya kamata kofar da za ta ci abincin ya zanto kofar da manzon Allah ke cin manzon Allah baya cin abu a cikin gida haka sai ya san a tafi sallallahu alaihi wasallam haka baya cin abinci a cikin gida sai ya san shi sallallahu alaihi wasallam وعن عمر بن عبد سلمى وعن عمر بن ابي سلمه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Umar ibn Abi Salma yake manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gudan ya kai yaro san billah ka ce bismillah in da ka wa kullum ma yalika ka abin da ke gaban ka da wakul biya ne ka ci da daman ka makan kada kada ka ci da hagu wakul ma ya ninka ka ci abin da ke gaban ka wanda yake saitin ka kai ka ci gaban wani an gane ko wato wannan hadisi dangantaka da wannan babu ne wato ladabin cin abinci da an je wajen ganima da farko dai ne ka bi sunan an zaka ta min bismillah din nan ya bi idan mutum ya manta a farkon fara cin bismillah bai yi bismillah a farkon ko daga lokacin da suna sai bismillah an gane ko ko da wani da ba a fara ta bismillahir rahmanir rahim a bismillah kadai ya wala farko sai ana wa kul bi yamini da katin dama wannan duk da cikin ladabin cin abinci cin abinci da dama haka san abinci ma da dama manzo Allah sai kar ku ci da hagu sai san ne yake ci da hagu an gane ko wa kul mimma yalika kafi daga abin da ke gabanka da abin da za ka ci da abin da za ka ci duk za ka karɓa ne da dama ba za ka saba da ba za ka ci da dama za ka ci da dama ne ka kuma ci da dama ina fata an fahimta manzo Allah ko kuma ya taɓa cewa wani mutum da ya gani yana cin abincin annabi yake ci da dama mana saboda girman kai sai ce ani ba zan yi ci da dama ba na riga na saboda da ko manzo Allah ya ce ko ba za ka iya ba daga nan bai sake iya tsada hannunsa na damar kai bakin su ba kawai sai hannun ne kai kaga da abuwa da manzon Allah ya masa shi da damar na ne ba zai ci da damar manzon Allah ai ni na riga na saba ba manzon Allah ki lasta fa ka kar Allah ya saka iya din shi ke nan daga lokacin hannun na sai maka ne masa haka ba zai iya tsada hannun damar kai bakin su ba saboda haka duk wanda yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu lura da su mu lura da su da karan kanmu mu lura da su ga ƴaƴan mu musamman yara mutum ya saba yara su kuma san abinci a gaban sai na gani ko wani abu zai bare da su karɓa da hagu ya dawo ta mutu in ya ga ta abincin dama za su ran eh, ya ga ta abincin hagu za su ce da hagu ya tsawo ta mutu lalle su saba da dama karfi da yaki yara sun suna yara lokacin da mutum zai iya tankura su a wannan kai duk wannan da duk da musulunci na gaba wani ma ya ka ba daga abin da ke gaban ka wannan ana magana idan kuna cin abinci ku da yawa an gane ku kuma zan to kwanan abincin nan naku guda ɗaya ne kowa na ci daidai da wanda kan ka zo ka ɗauki na gaban ka kuma ka je ka ɗauko da wancan kuma ka ɗauko gaban wancan kuma ka ɗauko gaban wancan lalle mutum bai ci da sa to an zai sai wani kuma da mutum cewa to amma idan abinci ya zanto abinci ne amma in kayan marmari ne babu ne ka dauki na daban kamar an zo da babban plate ga ayaba ga lemu ga barba ga gwanda kai ba ka sha'awar ayaba ne ga lemu gwanda da lemu da sai ka mika hannun ka sai ka dauko na daban wannan babu in nau'i daban-daban ne abinci ga wanda ka fito babu laifi amma in abinci kala ɗaya ne duka lemu ne duka ayaba ce ko da kayan marmari din ne na gaban ka dai za ka in abinci iri ɗaya ne duk shinkafa ce ko duka tuwo ne na gaban ka kadai za ka amma in abinci kala kala ne a ciki ga wanda kake so gaban wani ga wani ko a gaban ka to sai ka tana wanda kake so ko da ba a gaban kai sun gaba hujja da wannan da cewa hadisi ya tabbata cikin bukari da muslim wani mutum ne da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gidansa wani shahararren da ne a Madina yake cikin sabai sai yake cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gidansa sai shirya masa abinci ta ga abincin da aka shirya akwai gurasa kuma aka yi miya ga nama a ciki miyar ma kana kana ga nama a ciki ga kaza ga kaza ga kaza ga kabewa to manzo Allah yana da san kabewa matuƙa Allah dan malaki yace ina kallon annabi sai da kika doya a nan ya dauka a can ya dauka a can ya dauka a can yace tun da ga annabi yana haka nima tun daga nan duk inda naje cin abinci sai na bi kika doya duk inda take na ci saboda san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'allin sai cikin hadisi kaga manzon Allah yana jiki ka da da wanda take gaban ka da wanda ba ta gaban sa saboda ne saboda yana da sha'awa ta musamman a kanta wannan yana abincin ba kala ɗaya bane sai ya sa manzon Allah ya haka akwai ka kabewa akwai nama akwai zurata to sai manzon Allah ya kafin kabewa ne sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne wadanda suka fa suka kafa hujja cewa idan abinci kala kala ne a tasoɗe to dan ka bibici da ganin wani babu ne amma idan abinci kala ɗaya ne ba kala biyu ba to baya halatta bibitar da wani sai dai ka tuna gaban ka kaɗai yana ba ta an bayyana ya ne kuma kula sai da sai ne ko muka sai da sai ya ne ko muka abin da za ka ne da Allah ya rubuta min naman nan da ke gaban ka abin da mai kungiya in da wayo da rike kai fa'ida idan ai akwai wata cikin da suke kai da manzan Allah kan wannan cikin da kula wa kuma har yau idan ka je wadansu kasashe daban a musamman lokacin da karatu mai jini malamin da suna yawan gaye su musamman abin da ba za ka ke so ba kai idan Allah ka zo gidana ya fita malamin ka zai gaye ku ashirin ku talatin ko kilomita a zama da yin su idan ka zo yin sabon su abin da ya ga ka fito sai ta tura maka shugaban ka ba na mafi fito ba sai ta bukrawa yana yankawa yana turo ma gaban ka da ka kai wani baki kafin ka kai wani ya sake turo ma gaban ka wa yi turu na la'an da tuni walau kana min sadaka ba ga <laughs> a shi ma yana to amma kana kai da Allah wani san turo min na nan gaban ka abin da mai sauki sai ka tura masa ne na duniya <laughs> an ce da wani na la'an da tuni walau kana min sadaka yo a banza mutanen da jini suka tsara saura abinda manzan Allah abinda aya take wa yuqiruna ala anfusihim suna fifita wani da bukatar su walau kana bi mukasasa ko da suna kan abin in ce kai kana kai sun hakuri su baka ka'ida kenan al-isa sufar da yau kusan an riga an yi mata sallan gawa sufar ta insari fifita wani da abin da kake so yana da wahala kwarai da gaske kuma da cikin sukar imani sukar mummunan farko ne suka suka sun sura kan kowa isari in dai harkar duniya ta abin da ake sai isari amma harkar lahira ce wannan na isara da sa'a wajen aikin da a babu isari ina ga zan fahimta abin da ya shafi duniya abinci kana da bukata kan wannan da bukata kai ka bar masa isari ka haɗu da ɗanka ba shi mai yawa tare da cewa kai ma kana son mai yawa amma ka haɗu da ɗanka ba shi mai yawa inkari kana bukatar ruwa kuma na bukatar ruwa ka dan ta kadan ka bar masa ruwan dan ya samu mai da inkari kenan ba wai ka kasa kuma dan idan ka kasa kila bare samu ba kuma su ka fara bai tun ada wani yanzu ana an kuku wanda ka mu amma an zo harkar lahira da riya ke wanda ya ga wani kawai dan kai da ka hanga ba in ka mu sai da wani bawan Allah ya zo da kiji ya shekaru za ka fita ba ya zo da wani ba hannun wurin neman lafiya ba wani wanda zai ya kyale wani an bai da ku shi yasa da manzon ruwa ya gama ruwa yana cikin sa kai nan gefen ga wata nan gefen daman ga wani da zaka koyi tambayoyi ka da manzon Allah ba dan da ba sai da manzon Allah wanda zai fara ba ya sa wanda yake da sai eh, mun yi ke kokarin ya kwato a wutar ita ya rasu na in ka ga wannan mika a wutar kuma da bukata ina ba ka'ida kenan al-isa sufar da yau kusan an riga an yi masa sallan gawa sufa ta insari fifi ta wani da abin da kike so yana da wahala kwarai da gaske kuma da cikin sufar imani sufar mummunan farko da ita ce suka kuma suna kan kowa insari in dai harkar duniya ta abin da kike so insari amma harkar lahira ce wannan lafi ta fasaha gaban aikin ta babu ta ina ba zan fahimta abin da ya shafi duniya abinci kana da bukata don wanka da bukata kai ta bar masa misali kafin da kanka ba shi mai yawa tare da cewa kai ma kana ta mai yawa amma da ka yawa ta sannan kuma kila ta sauka kafin da ka dinga ko ba ka dinga yin da ka to amma idan kana ci gefe da gefe shi ne sai zanto karshen abin za ka ci shi ne ne shi ne wannan tsakiya kuma shi yasa ake son ka yi kokarin ka zuba abincin daidai yadda za ka iya cinyewa don nan za a sassalan ya kasance idan ya ta abinci yana tuka ya harta kwanan da ya ci yake dan ba ka sani ba a daidai ina albarka suke kira albarka suna cikin na karshen abin da ka bari ba ka cinye ba shi yasa gara ka zuba ɗan kaɗan ta yadda in ka ci yunwar ko kuma ka tsara da ka zuba da yawa kuma ka bari duk wannan a cikin ladabin cin abinci yadda ku nomin da wani biya ku ci daga gefen ta wala ta ku nomin ha kar ku tuna da tsakiya fa innal baraka ta kan wasu ha wannan hadisi rawahu al-arba'a malaman hadisi hudu suka rawaito wa hadha lafdun nasa'i wa sanaduhu kathirun lafdun hadisi ne wanda yake sahihi وعن ابي هريره قال قال رسول الله وعن ابي هريره قال ما آب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا اكله وان كرهه تركه متفق عليه وانا حديث عن كربر ابو هريره ما آب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط تند ان يجي بسبعه وتابعه بقى كان إذا اشتهى شيئا أكله يا رب أنت إن يجعل أبو سيدي wa in kare in yake abin bai yi sha'awa ba tare ka hu sai barci wannan ladabi ce ne da an gaice ka ta abinci gidan mutane abin bai maka ba karka ce komai gishiri yi yawa karka ce gishiri yi yawa gishiri yayi kadan karka gaba in da kuma dan dauki ka kala akai karka aibata abinci ina ba ta fahimta abinci ya yi daɗi shi kenan bai daɗi ba in dai ka yi sha'awa ka ci in ka yi sha'awa ka bari in bai kuma rufin daɗi dai kadar da kadar da za ka loma ɗaya ka ce alhamdulillah ka sha ruwa to zai ka ake gaba ɗaya kuma ko kuma ka saya abincin bai daɗi ba kuma ka gona ba ka mutum haka ka ga wannan ke nuna karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyawun ɗabi'unsa jima abu wurin na bada labarin rayuwar ne gaba ɗaya ma a ba fa'aman kattu tun da ake annabi bai taɓa aibata wani abinci جيش جرب وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال من الله في كرك في جهنم النبو الشيطان ليس في جهنم النبو رواه مسلم وعن ابي وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء manzo Allah ce kayan ku idan zai sha abinka kar ya dan farki a cikin ƙwariyar da yake son ruwa ko kofin da yake son ruwa an gane ko ya yi lamba a kusa وروى الشيطان عن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثه بخاري ومسلم كل وجه حديث لدى انس yace manzon Allah yana yin numfashi uku ne wajen shan ruwa abin nufi idan ya ɗauki kofin ruwa guda ɗaya kafu mutum ne shi numfashi uku ma'ana idan ya fara ka sai ya daga bakin sai numfashi sai ya ƙara a sai ya numfashi sai ya ƙara ya sake numfashi ya zama ta kwata kwat ka sa a numfashi daya sannan kuma kar ka rinka yin numfashi a Allah ya ka gane hikima ko ba kuma haka amma waɗansu malamai da dai masu bincike suka ce hikimomin da ke cikin haka suke irin hikimomin da ke fitowa a zahiri wato ainihin wannan mayar da numfashi da kake lokaci idan kana da wasu cuta da ake iya ɗauka wadda ta iya fita ta hanyar numfashi lokacin da kai numfashi a cikin ruwan sai su fita idan wani zai fara zuwa ruwan kaga ka cutar da shi ina fata an fahimta to shi yasa ba a san an duka shi a cikin kofin shan ruwa kuma ko da kai kadai kake sha ko ba za ka bari haka dai manzo Allah ce idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina kada sai mun duka a cikin kofin da yake shan ruwa wannan hadisi mutafaqun alaihi bukhari da muslim da shi da kasa kuma ya nuna annabi na yin numfashi so uku ne wa inda ahmad wa muslim annahu kana yatanaffasu fi sharab salata yakan manzo Allah ya kasance yana numfashi so uku ne cikin shan abin shan sa ويقول هنا سوى إنه أروى وأبرأ وأمرأ هكذا الله الله yin numfashi shan abin sha mutum ya numfashi sau uku din nan arwa ya fi kasa koshi da ruwan ruwan ya fi kashe kishirwa idan ka yi haka wa abra'u kuma ya fi warkarwa wa amra'u kuma ya fi tabbatar da lafiya wal muradu min at-tanaffus huna ay kharin mahall inai abin da yake nufi idan ko da aka manzo Allah na yi yana nufin a wajen kofin shan ruwa wannan inna ma huwa an nafasu fi nafsi ta'am wa sharabi amma nan ba shi da aka hana shi ne kai a cikin kofin shan ruwa shi aka hana in za ka yi shi da kai a wajen kofin ولي أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهوه وزاد وينفق فيه يا قال من السوى manzon Allah ya hana mutum yin numfashi a ciki kuma ya hana mutum ya yi busa a ciki ya busa ma'ana kana cikin shan wani abu mai zafi sai ka rika hurawa da bakin ka wajen ya huce manzon Allah ya hana wannan irin yadda ya hana numfashi haka ya hana hura abinci ko huta abinci da bakin ka ka bari ya huce mana wannan shi ma hadisi ne da Imam Tirmidhi ya inganta hadisi ne sahihi ko wannan kadan kiran daga cikin hadisi da suke da alaka da babin walima akwai wasu daga ciki malam bai kawo su ba daga ciki suna nuna mana cewa idan mutum ya je walima ya je wani aikin ya sabo a wurin sai da wurin an taɓa gayyatar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam walima yana shiga gidan walima din sai ya ga hotuna sai ya fita aka ce me yasa ka fita yace ba na shi ɗin eh, mala'iku mala'iku rama ba ta shiga wurin da yake akwai hoto sai ya wuce da haka idan an gayyaci mutum walima ya je ga an karkafe hukuna manya manya a cikin banzo yana da uzuri ya fita idan aka yi tuwo walima ya je ga an haɗu ga kayan abinci kuma da kayan baye nan gurin ba sai fita ba walima ba ce idan aka yi tuwo walima ya je ga dukkan wani mai ila aikin sabo kamar ta ko maza da mata shi ma sai fita ba mu walima ba ce wanda za a halaka in dai akwai aikin sabo a wurin mutum ba zai tsaya ba kai tsaye zai fita ne da wani وعليكم السلام أيضا بعد الوقت. إذا annabi ta kuma ba wani har ka wani zaka ne ba ko da yaro ne yanzu ba shi labari shi ma ai ai mun bai da shi samu da mun da alƙaran ne ne mutane na maka ne ne mun ana ne kun ji annabi a ga wani mai zuwa ne hurera a abu hurera abu hurera da mutum da bai shekara ta bakwai ai shi wannan mutum da ya je garin su ya mutuntar da mutane ai ya zo na a tungurin ba ya dawo ba ya maka tare da annabi a shekara ta uku a amu saukar shi ne ya taho da waɗanda suka mutunta cikin hada abu bauta ya kawo gobe maza Allah kan kaɗan daga cikin abin da nake so in karanta wani mai na hadisan don ku ji su cewa in akwai sakon mutum ya kai farko akwai hadisin Ali bin Abi Talib yace sana'atu ta'amun fa da'awtu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na shirya abinci a gidana na karanci ya kira manzon Allah fa ja'a fara'atul gida sai ya huntuna faraja kawai sai ya koma kana fa kuntu ya rasulullah ma arja'aka bi abi anta wa ummi yace me ya da kai bayan da ko har ka kana sai inna fil bayti sitran na ga a cikin gidanka din ga wani labule duk da huntuna shi yasa ban tsaya ba sun da ka zo min da ni ne da shi da da ban masu mafarkin su a zo kuma hadisin da yake samun kanin billahi wal yawmil akhir fa la yaqudanna ala ma'idatin yudaru alaiha bil qamr duk wanda ya imani da Allah ranar karshe kar ya zama kan dukkan wani kabaki na abinci da aka yi mutane kuma ba ta ana zagawa da kokarin giya a wajen kaga duk inda ake wannan mutum da zai je an gane ku sannan abdullahi an karɓo daga abu mas'ud uku da ibn amir wani mutum ya kira kirawo shi abu mas'ud wato sahabi da cikin sabon manzon Allah ya kirayi shi sa dan ya je ci abinci sai ya ce a kan zai sura ya gidanka akwai sura qala na'am yace eh akwai ba ba an yi da kullu yace a ah, to ba zan shiga ba har kun ka kure cikin nan yace babu an yi kula hatta kasar sura ta sun magana sannan da baya ya shiga wanda nan da ke rawaito kuma din sahihi al-imam al awzai da cikin manyan malaman sa ne sai la kullu wa imakan fiha qabrun wa la miza ba ma zuwa dukkan walimar da yake akwai kayan kira a cikin ta da ganguna ba za mu zuwa kuma mun asar da dama na sahabbai wanda suke nuna haka an gane ko a ko kuma lokaci da mu shiga babu da ko babul qasmi wannan babu yana magana ne dangane da rabon kwana idan ka gani da riba ai wani tazo gidan kenan bayan ta da to tun da ko tazo sai ibn hajar ce ko sai ai wadin yanzu an gaba riba ya za a raba kwana باب القسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله wannan hadisi an karɓo daga Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaktubu nisa'i manzon Allah ya kasance yana rabon kwana daidai wa daida wa matansa fa ya ajibu sai ga yayi adalci ya daidaita su wa yaqulu daga baya kuma sai ya ce Allahumma hadha qatlu fi ma amliku ya Allah wannan shine rabona cikin abin da nake iya mallaka fala talimni fi ma tamliku wa la amliku kada ka kama ni cikin abin da kai kadai kake mallaka ni bai iya mallaka shi wannan hadisi rawahu al-arba'a malamin hadisi hudu sun rubuto wa sahahu ibn Hibban wal Hakim ibn Hibban da Hakim suka ce hadisi ne sahihi ولكن رجح الترمذي ارساله مثل الترمذي في حديث مرسل gaskiyar al'amari ko hadisi ne mursal mursal kuma hadisi ne da'i to sai bangaren farko na hadisin wannan ya inganta a cikin waɗansu hadisan daban kamar cikin bukhari da sauransu misali cewa manzo Allah ya kasance yana raba kwana kuma yana yin adalci wannan ya inganta amma wannan magana da yake Allahumma هذا قسمي فيما أملك فلا تملكني فيما تملك ولا أملك wannan da'ifi ne wato shi kasan farko da zuwa ganin annabi na yau da kwana kenan tsakanin matansa duk cewa ubangiji ya ba shi dama inda ba zai raba din ba inda ya raba babu laifi a kansa amma tare da haka yake rabawa وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من كان له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل قال الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له امرأتان wanda ya kasance yana da mata biyu fa mala ila ihdahuma ya karkata zuwa ɗaya daga ciki jaa yawmal qiyama zai zo ranar tashin qiyama wa shiqquhu ba'il ɗaya daga cikin ɗakin jikinsa ya karkace ya karkace yana tafiya a lankwasa haka ko ya faɗi kasa yana jansa ko yana tafiya a karkace ko mutum sai da cikin tsakin jikinsa wato ya zama ko ya shanye ya abin da gaba ɗaya da amfani alamar cewa wato bai adalci ba yana tafiya da gefe ɗaya a duniya yana tare da ɗaya daga cikin matan ba ruwan sassawa ina fata an fahimta to ko kenan wannan na nuna wanda yake da mata biyu wanda yake da mata uku zuwa hudu ya zama tilas kenan mutum ya iyakacin kokarin wajen kwatanta adalci وتريد ان تنسى نماذجين وعن انس رضي الله عنه قال من السنه اذا تزوج الرجل الذكرى على السيد اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج السيدة اقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه وانا حديثي شفت ما انكر قولي فانا سمالك الله سكالي الدادري يتي من قال الفصل ياتي فانا سمالك انكي بكالك ياتي من السنة idan sahabi yace kaza yana daga cikin sunna yana nufin sunnar annabi kenan daidai yake da hadisi marfu'i kenan min sunnah yana daga cikin sunna idza tazawwaja ar dhikra idan mutum ya auri budurwa yayin da da yana da wata matar ala sayyi a bisa ga matarsa ta gida ta za a kama inda ha saba'an zai zauna wajen budurwa na har kwana bakwai sun makasa ma sannan sai zai yi rabon kwana wa idza tazawwaja sayyiba idan ku ya aure bazawara akama ha salatan to zai zauna har kwana uku rinka sun ma sannan sai zai yi rabon kwana abin da in kana da wata mace da a gidanka sai kai aure sai aka kawo maka amarya to daga ranar da amarya ta shigo gidanka in da ce tun daga wannan daren har ka kammala kwanaki uku kana tare da ita tun daga wara sai tun daga wannan daren har ka kammala kwanaki uku kana tare da ita an gane ku bayan kwana bakwai din budurwa sun kare ko kwana uku da zaura sun kare sun makasa masallu sai zuwa yi rabon kwana ka wannan lokacin sai ya zauna tare da su don su tattauna yadda za a yi rabon kwana ba shi ne zai ce ni ka zama da damar rabawa ba zai zauna ne shi da su su yi shawara su yanke abu ka wanda ta gama kwana bakwai ko wanda ta gama kwana ukunta yanzu kuma sai magana zaman kwana a ra'ayin ku kwana nawa ya kamata a hankali kwana daidai kwana biyu uku uku yadda kuka shawara tsakanin ku da su an yanke kwana uku kwana biyu za a rinka ko kwana ɗaya ko kwana uku kuma da kun yanke wannan an kai wannan matukar to abu na gaba shine daga ina za a faro kirgin da wani gida za a faro ko daga amarya za a faro idan kuma gida sun kai wuce ce hauka kuma ai sai ka faro daga can sai sake koma dakin amarya kenan ya kara kwana biyu su mai ginin kuma a ci gaba da bibi ke in amarya ce ce a ita ba komai kuma sai faro daga dakin uwar gida ha kuma ya halatta in suka yi rigima ko ce daga wurin su za a fara ta kusa ya yi kuriya wanda kuriya ta faro za a faro daga wajen ta shi ke da ta faro daga wajen ta ina fatan kun bayyana wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan lafzin bukhari na'am ko da ba biyu bane ba haka za ko da uku ne haka in dai aka zo za a sauke lissafin abin nan kana nufin idan sun zama sun kai uku to na duk da zai faru da ne kawai dan a bambance tsakanin matar farko da mai biyu da kuma ta shi ne kawai za a cikin ɗaya gida amma ba wai don wani kafin da ruwan haƙƙi ba eh dan su ɗaya ne dan na farko da an ce wanke uwar gida ce ko kuma sai ta ɗauka ta zama ita ce wuka da nama ke hannu cikin gidan sai abin da ta tsara eh mulki za ta yi kuma in ba wasu kuma ya za a ce kawai da mijinta kuna tare da kuma mutu muka kwace وعن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما تزوجها اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على اهلك هوان ان شئت تبعت لك وان تبعت لك تبعت لنسائي رواه مسلم ما دي في هذا متكرر من من في متكلم an karɓo daga ummu salma Allah ta kare yadda gare ta yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya aure ta a kama inda ha salasa ya zauna kwana uku wurinka wa qala sai sai da ita innahu laysa biki ala ahliki hawanun ki kwantar da hankalinki ba ki da wani kaskanci a wurin mai gidanki ke ba kaskantacciya ba ce ba kar ki dauka ki babba ce kina da shekaru kuma za ki wulakanta dinkin lokacin na ba haka bane ba laysa biki ala ahliki ahliki din mana sun kanka hawa min kaskanci ko wulakanci an yi kwana uku ne zai fita sai rike rigar sai ya zai fita kuna ganin sai an kara kwanaki ya za a kwana uku a kuka sai mu za Allah faɗa wa wannan magana. sai kuma sai in fi ki tabbatu laki in kina so kike nan sai in cika miki kwana bakwai wa in tabbatu laki amma in kika miki kwana bakwai tabbatu lin sa'i kuma dukkan sauran matan sai su sa'i miki kwana bakwai yanzu sai da kuma kusa ko zama ke na amurkan ki labariya ko ba haka wani ba don idan aka wani aka aka kusa ba abin da aka ba za a baki amma idan kuka kusa an yi kuka ko kusa ba sai an yi bakwai kaga ba da ke samu wani nesa ba ke wato abin da hadisi wannan yake nuna wa idan da mutum ya je ɗakin wato matarsa ta ciwo wanda ya auro mukaddara da zaura su yayi kwana uku sai ta ce ita kuma tana son ta kare an su kwanaki to idan har aka kara wannan kwanakin ba aka kara to wannan haƙƙin ta na kwana uku da rushe kenan sai a nufa mai aka kara masa kuma ta sauran sai a basu to kuma a cikin gaba da lissafi a haka kaga ta rufu ne haƙƙin ta na kwana uku da ya kamata ta samu amma in aka tsaya a kwana uku ta yanzu kuma sai a zo a yi lissafin kwana nawa za a rinka yi ba abin da aka bai kuma kuma za a ba ta shi yasa manzon Allah sai ce in ki ita sabbatu laki in kina so ki kara samu ki na bakwai wa in sabbatu laki in ku hada ku kwana bakwai sabbatu lin nisa'i to duka sauran ma zan ba su bakwai bakwai kenan kin ga sai ku samu uku ba rawahu muslim وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه an karfa hadisi daga Aisha sauda bintu zam'a ta bayar da kwanakin ta bayar da kwananta da Aisha wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zama yaktumu li Aisha yawmaha wa yawma sauda yana zuwa Aisha kwana biyu a jere dai kwanan nata dai kuma wanda sauda ta ba su kyauta ita sauda ji ta yafe kwanan ne an bai ma Aisha wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuto a shekke ne idan mutum ne ta bayar da kwanan ta ga wanci ya halatta a karɓar kuma da ka saba ya halatta to amma a nan zuwa a cikin sai in mutum ya yarda idan ka zo zaki kace a ka da mun da yau kyali ne kwanan na bai wani idan mutum ke da ban karɓa ba ni ban yadda ba to wanda zai amma idan ya yarda ya je sai shi kenan magana ta kare shekara ta yadda wata kin samu shekar kwana da gori mai wanda ta miki ihsanin kwana an gane ku ya yi lamba daga kasa ita kanat sauratu radiyallahu anha awwala imra'atin tazawwajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da khadija ita sauda din ita ce farkon matar da annabi ya aura bayan rasuwar khadija وكانت عند السكران ابن عمر ذاك الزمن يقول مثل ذلك السكران ابن عمر فتوفي عنها سيموت يبركها haka wajen suna da tarihi suka ce wajen suka ce a'a da annabi ya da kadija ta rasu ko da annabi ya aura ta aisha to amma kun da yarinya ce tana yar shekara shida ba ta riga ta tare a gidansa ba bayan ɗaura auren ta kafin tarewarta sai ya aure ita sauda bintu zama ina fatan kun fahimta to daga baya bayan sauya ta zo an tare da shi sannan sai Aisha kuma daga baya kuma ta zo aka tare da shi shi yasa waɗansu sun gudan lissafi sai su ɗauka an riga ɗaura auren sauya kafin Aisha amma an riga ɗaura auren Aisha ne kafin sauya wannan shine tarihin da yake daidai bari mu karasa ku ka hakuri in mun faro gaba mu karasa وقد أخرج الترمذي عن ابن عباس أنها خشيت أن يطلقها abin da ya tabbata shi ne ita sai da ta ji tsoron manzon Allah ya sake ta an yi tsallaka har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta kana sai ta ce la ta tsallaka abin da nake so karka sake ni wa amtik ni ka rike ni a matsayin matarka waja al yawmi da Aisha rana ta ko kaje ka bi ma Aisha fa ala sai manzon Allah ya aiwatar da haka fa nan zalat fala gunaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa su'a khair farkon ayar shi ne وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشر وإن تحسنوا وتتقوا فإنما كان يصابون نقدا. وفي آية سنة إذا idan تجد ta ji zai saba mata ko ta ji tsoron mijinta zai kawo da kai da barin ka kuma ka zaka ta kwanta da barinta kuma ka ga saboda yau da gobe ka riga ka fita daga ranta kuma ita za ta kwanta da barinta to babu laifi su haɗu ku da mijin su yi sulhu ka riƙe ni a matsayin masu wakar da kake ni dan ba na so ya kasance na zuwa na ba da kuma kila yadda na saba da kai ba zai zo ba gidan wani inji in zama amma kwana na na bar musu zai ka zaɓi wanda za ba ke wane ma in ka gana masa sai a yi in ka gana masa sai a bari ni na fiye da yi dabbar kaina ko iya ta iya yana fiye da ni ko yana fiye da ni ko ina da jarin da zai da kaina amma su ne ke kawai na amfani cewa kai ne ne ita abin da sau da kai ke ta zama ga Allah sallallahu alaihi wasallam kamar zai sake ta sai ce ba na san a ce ba kai ne miji ba ka rike na a matsayin mijin amma na yi ma kwana na yi kuma cewa kaga nan shine sulhu dama abin da yake nufi sulhu kowa bai samu dukkan bukatunsa ba shi inda bukatar sa ne ya sake ta ita kuma inda bukatar ta ne ta samu haƙoƙin da sauran ba ta samu to za ka kai kai kaka sake ta kaga bukatar sulhu ya wuce ke kuma da za a raba kwana da ke kaga ita bukatar ta ba ta biya gaba ɗaya da ke ina ta amfani da ta aka haɗu a tsakiya shine fala junaha alaihi ma an yi sulhu ha bainahu ma sulhu babu laifi fi sulhu wa tsakanin su sai kuma Allah ce wa sulhu kairu yin sulhu shi ya fa alkhairi sama da ce a rabu yin sulhu shi ya fa alkhairi wannan kuma tana faruwa ne galibi idan an manyanta idan ya kasance miji mace tare da miji an riga an manyanta an kai wani shekaru shi kuma yana da sauran cewa yana son ya kara aure in ba saboda manufar haihuwa ko wani abu makamancin wannan wani ake samun yin wannan to ita ta dinga sai a ce kuna da aure ya karfin asiri kuma da ce ba su duk ko sun fanta da shi auren ibada shi yasa yake da muhimmanci dai da cikin sabon manzara ta kuma zai zo bayyana akan firashi mai shi ke cewa zan yi duni fa na uridu an amuta aziba yace ku ne ka kulla mu aure ba na fara mutu ina goro yana kan fitar aure da ku samu mace a ma a kulla aure ko da kan mutu da ce ya mutu na da mace kada ce na mutu ina da wuri gole na cikin gara rike وعليكم السلام ورحمة الله. akwai waɗanda suke kawo da suna iya sayar da kwanan ta wa mijin sai je ɗakin wata ma'ana yanzu shi ne ke da sha'awar zuwa ɗakin wancan kuma da fa'ida ba zai je ba tun da yawa ranar ki sai ki ta in dai za ka je to sai dai ka bani kaza in yi da wannan shi ke an gane ko wa an urwa radiyallahu anhu qala قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القتل من مقسم عندنا وكان كم يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندك أنت حديث عروة ابن الزبير yace Aisha ta ce da ni yau da uku ya kai dan yar uwata dan yayata كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا أن الصلاة مثل هو ثبت دليل سياسة لا يفضل بعضنا على بعض في القسم ba ya fifi ta fashin ma kan fashin wallo da wankana inda bai wance haka ne mai ba ya fifi da wani kan wata min muktin yi inda na a iya tsawon zama su da mu wa kana kamma yawon illa huwa yusufu alaina da wuya a ce wani ne ya wuce ba sai sai Allah ya zagaya mu duka matansa jami'an gaba ɗaya. fa yadhuru min kulli imra'atin min duni mutihi kowace mace zai je ya kusance ta amma ba tare da saduwa ba ma'ana zai shiga ɗakin ta ya zo na ayi hira yi wasanni kile sun bace ta yi duk abin da namiji ke yi da ɗa mace amma ban da saduwa haka yake yi a kullum hatta ya bulu da nafi yin yau har da karfi ya je ɗakin da rannan a zai kwana a rannan ne zai daga lokacin ko sai kwana a wancan ɗakin wannan bai kan mara in kana da biyu dan ka shiga ɗakin wata kayan fitar da ka shiga ɗakin ta kuma ka sumbace ta kuma duk kayan fitar ba wani ne su abin da dai za ka yi shine kar ka yadda ka sabu da ita in ka sabu da ita ka hain ko kan kenan daura nan wata wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal lafz lahu wa sahahahu al-Hakim a wata riwaya da ba ta cikin nan aisha ta ce kana rasulullahi ta ce yadda kullu fi yawmin fi gairi manzo Allah ya kasance na shigowa wuri na a yinin da ba nawa bane ba ni kulle su shay'in illa jima duk abin da yake so wuri ne samu jima'i ne kawai baya to inda wannan ha'inci ne manzo Allah zai ha'inci amma kan mujin an yi wani. kyaftawar ido fa kyaftawar ido maza Allah da waye abu da bala ne ya wa manzan Allah da ka san kana so a kashe wani ka kirta ni ido da ya ce haka manzan Allah ai bayan ha indiya ya zai ce ka kashe shi sun ga wani na ga wani amma in kirta ma ido ya amintu ba ni sai a kashe shi ba sai na kirta ma ido na ido kai ido ka kashe shi kirtawar ido in bai halatta manzan Allah ba zai magana ido da gira ya kada maka in bai halatta ba zai ba to kaga a cikin nan a wannan yana nuna kenan dan mutum ganin kwanan wannan ya shiga ɗakin mulki matukan da kuma iya bai ko ruwa to da lantana ji da kona bukatan mukan da abu da zabi a kai karka da ɗakin da kai magana ko ta yi sallama ba za ka an kawo tunda nan ba ɗakin da bane ba ko wannan mai ɗakin ne za ka abin ya yayi zafi da yawa akwai karantarwa da suke haka to ke ka dole karantarwa sai an koma kan hadisi duk da mutum kan hadisi da ya ya fahimta addini ne da ka kaga ko wanda yake cewa ko gore sai a kan hanyar sai ya tsara gida uku ne matan uku ne sai ya karya gore gida uku wannan na wanda wannan na wanda wannan wace na haka wace na haka gore kuma sai ka tsara gida uku وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الأسرى دار على نسائه ثم يدنو منهن عائشة تسي من ذا الله يكفل في إذن يا صلى الأسر ya dawo gida sai ya bi dukkan tasu nan matansa ya je ɗakin wannan ya zauna a yi hira a yi wasa da dariya ya shiga ɗakin wannan ya zauna a yi hira a yi wasa da dariya ya shiga ɗakin wannan haka yake dukkan ɗakunan matan su sai ya bi ku kaga dai anan wurin abin da duk za mu fahimta a cikin na manzon Allah sallallahu alaihi sallam wato kaga kenan ba ranar kwanan wanda ba kawai ke haka dan kar wani ya zo ya ɗauki wannan damar a ranar wani amma a ranar wani kuma ba a yi da misali ranar da kuke ɗakin kande wannan kan wato za ka bi dukkan sauran ɗakuna a yi wasa da dariya idan an yi ka tsaye manzo Allah kuma na shiga bayan lafiya ana wasa da dariya amma ranar da ake ɗakin wanka kuma ka ki shiga da yadda ka bi a ɗakin ka kashi dukkan ɗakunan to ranar ɗakin wanka ma ka shiga dukkan ɗakunan ma dan kai wata ranar nan ka shiga in shiga a nan ka ga sai mutum ya haifar da ne abin da rikici a tsakaninsu dan su ta akan wannan abin duk dole ka mutu a ba ta da dole ki kuna lura da komai kai to ha su duka hisabin ta inda ba sa hisabin mai tsanani suke akan wannan sauran abubuwa duk kuɗi ya kai ku kai da kai akan amma akan kiki a ba ja da bayan وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا yuridu yawm aisha manzo Allah sallallahu ya kasance yana cikin cutar da ya mutu cikin ta sai ya rinka tambaya yana cewa aina ana gadan gobe ina ina ne da ta kira da shi wuce to bayan wannan gudun ba kira da so yake a ce ga ranar da ke cikin Aisha sallallahu alaihi wasallam yuridu Aisha yuridu yawm Aisha yana son da ya gano ranar Aisha fa azina lahu azwajuhu kullu haythu ja'a sai matan ba suka yi masa izini cewa ya zauna duk inda ya ga dama ka na fi baiti aisha daga nan sai kawai ya zama sa dakin aisha aka ci gaba da biya sa har Allah ya karɓa sun sun fahimci yadda yake kuɗi ta zuwa zuwa aikin ta amma tare da haka ba da lafiyar kuma sai ya dukkan ɗakunan bai mutu ah, me yana ke cewa mulkin kama karya a ba da gaba sai ya mai su ku yi izini mana ajiya dakin aisha a yi biya ta mutu ba zai iya bi ɗakuna ba a wasu sun kamar a cikin abin nan da bakar da yin wani an nuna har na tura fata na kusan ya barci to ya kuce kun tokon mahaifina yau yi nan yau yi can ga kusa da lafiya dan da kike da ran da ake aikin wancan ko ku ta kira ta wa kana da dai an ko ku ya yi ne ne na kanki ta idan ta suka yi suka ce ko sun yarda sun bar mu aisha biya zo na bakin aisha to anan Allah ka fara yau wannan yana daga cikin abin da yake banci ummu na aisha tana alfahari da cewa manzon Allah ya mutu yana tsakanin kirji na da wuyana ma'ana ina kan da shi take cewa duk cikin mata ba matar da za ta ji cewa ta tallafe annabi a cikin kirjinta Allah ta ta kuma aka binne shi kuma a daga duk wanda na cikin sallar shi yasa komai idan aka hakuri ta zama lafiya yanzu da sauran da suka hakuri ba shi kenan ba in ma an yi hakuri in ba a yi hakuri ba ba dai zai lokaci zai zai wuce ba ba ko mutuwa za ta zo ba dukkan ba za mu zama ko ba kabaru kana وعنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سامها خرج بها معه an karɓo daga Aisha Allah su kare ta gare ta tace annabi ya kasance idan yayi nufin tafiya aqra'a bayna nisa'ihi yakan yi qira'a tsakanin matansa fa yuhunna kharaja fahumha duk wadda rabanta ya fado cikin wannan tafiya din kare biha ma'ahu sai su tsare da an gane ku yin wannan shine fi dacewa da sunna akwai malaman da suke ganin wannan hadisi ba za a aiki da shi yanzu ba mana ba za a yi ba sai mutum ya zaɓi wanda yake ganin za su fi masa amfani wajen tafiya iya san kasuwa ne zai tafi wannan ta makaranta ta iya rubutu za su tafi lissafi sai tafi da ita wanda ba ta iya rubutu har sai dan suka jefa ko da cikin malaman kuke kila a'a wance a tafi da ita ce ya fi sauki saboda ba ta da yaro da take reno in an yi tafiya da ita ga ita ga yaro da take reno nauyi zai yawa sai a bar ta sai a bar mai reno a gida su da wani kula da yaro a tafi da wanda za ta mun duke reno har da wasu malam duka suka wani suka ce a'a wanda kan ba su cancanta a bar gida a hannunta ba dole barin gida lokacin da miji baya nan yana bukatar mutum mai nutsuwa mai sanin ya kamata kila za a yi baki cikin danginta cikin danginta kula da yara tura su makaranta in an bar wancan kan ba za ta iya ba amma wanda za ta iya wannan dama to in zai mun da ba za ta iya ba ta bude ita tafiya sai a bar wanda za ta iya haka wajen zuwa da suka guda sai rawar kurkumi ko waye ko waye ko waye ko waye ko waye amma alƙazi a bakar ibn al-arabi yake cewa ni na san malikiya ba sai da ƙuri'a ba kuma ni san malikiya ne sai amma wallahi anan ba ta da hujja tun da annabi yayi ƙuri'a sai mun yi alƙazi a bakar ibn al-arabi al-maliki idan mata suka ce a'a mun yafe je kada wance su uku suka ce mun yafe je kada wance ba magana kuma ƙuri'a dama ana kura ne ana rigima in kun yi a wannan zuwan zan je umara da wance in aikin na biyar zan je da wance kaga ba magana kuriya a nan gurin duk sun yadda in kun yi a kun gani mai yawan tafiya ne to a wannan tafiyar zan tafi da wance tafiya ta gaba in je da wance tafiya ta bayan wannan in je da wanke sun yadda da wannan kaga nan ma duk ba ne ba kuriya amma sun yarda ne ko sai ta ce sai a tafi da ita shikenan kai kuma inda ka ido ka ce ba zan tafi da kowa ba kuma nan gurin dawa ba wanda zai maka mace sai ka tafi da mace inda rigima take kun kana tafiya da mace su kuma sun yarda ne akan ɗaya daga cikin nan ne kuri'a za ta وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري manzon Allah sallallahu alaihi yace kada tsaye daga cikin ku da kima tarsa irin dukan da ake wa bawa bukhari ya rawaito wannan hadisin da rawaito ya nufa babu yace babu ma yukrahu min darbin nisa'i babin da yake nuna makaruhi ne dukan mace ba haramun akai ba amma in an doke ta an yi makaruhi yana nufin a dake ta sannan a wannan ranar mutum ya ce zai kasance ta bayan ya nufa dukan ya kuma alamai ce zai kasance ta ba a karshen hadisin na manzo Allah ya ce kadai daga cikin ku ya dake mace irin dukan da ake bawa to nan dare kuma ya je ki yana son ya kwanta da ita <laughs> bai bai abin nan bakin saboda haka dai abin da hadisin ke nuna idan an kwatanta da sauran hadisai shi duka din shari'a ne ta ba da dama a yi to amma kar a yi mai tsanani irin dukan da ake bawa ko dukan da ake wa dabba wannan kenan sannan in za a yi a nisanci fuska kamar da muka faɗa sannan kuma in za a yi kar a yi wanda za a sa a haifar da kariya ko turgaɗe sai dai a yi wanda jiki zai ji zafi amma kar ya zanto an jiya jiki kuma dukkanin sa dai suka ce barin sa ne yafi fi yansa in ga an yi shi wuri ya kula ne sai da babu wani abu sai an jarraba kowane magani bai yi amfani ba to sai a dan tafa shi abin da muka bada daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tsaya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi suna irin matasan da aka kashin da ya kan sai ga da wanda idan mutum bai an samu sau babu ne mutum ya yi fati rana kaza kuma walima rana kaza fati din kuma dama ba kiyaye adabu shari'a a ciki ba ba da wani amfani mutum duk da bakan baya da yanzu matsayin ne eh. ya halatta kana ganin kai a magana gudu mutum da zai talaka ba a ba za ka yi kuɗin yana kuɗin kuɗin da zai ko ba ka faɗa ba faɗa mu ya taɓa jin wani abu duk yadda aka yi tambayar nan da aka zo haka dan ya taɓa jin wani abu yawanci na kan zo waɗansu tambayoyin kuɗin tun ya zo na to an taɓa cewa wani abu kila a ƙasa da wata yana da labarin an taɓa cewa na fito sai mace ta yi jansa cewa me idan mutum yana talaka waye ne ke haramin ne dan in yana talaka ba zai je ba za su yi aikin dokoki da na je nasu duk ko da suka fara ya ba a cewa dole ta ɗaki ba a cewa ko dole ta ɗaki ila iya kawon ta bai ta samu kwanan ta sawa na ɗakin ta aka je ɗakin ginin kuma duk wanda ya ta tsara ko a kai da yake tsara gidansa ma'ana na kawo wuce da shanu yi kara da aiki ma zuwa to wannan mujarrad al-bayl hal yadullu ala al-ijab abin da zai yi kafa hujja cewa manzon Allah shi ne yake zuwa ɗakin mata ba kuma suke zuwa ɗakin sa sai muka ce an ji wannan manzon Allah haka yake aiki kaɗai na manzon Allah yana nuna wajibi kenan baya nuna wajabci inda ake daukan wajabci ko mustahabanci shine karkashin umarni inda umarni annabi zai yi cewa ku je ɗakunan matan kada ya ce ku je ku sa ce ba za kula ka bakai da kai amma ba da hadisi ko da izi da aka ce haka وكل بالله لا تسأل الإجابة وإنما الذلة لا مطلق الجواب abin da kai kuma halatta sannan duk da kare shi ne Allah ya ba da shi kan dubu da ƙari da shi ba da sadakar tashi kuma wanda ya danganci shi da ɗauki wanda da bai ɗauke su zafi ba amma bai ta mutane ba kuma da sun yi an gane ku yawwa kar mu cewa mutane bai halatta mu yi kaza wani kuma ba mu da nasi a kai shi dangin ababen da suke halal su ne suka fi yawa cikin musulunci da dangin abin da yake haram shi yasa idan mutum yana aikata abu yana itikadin halaccin sa ba ka cewa kawo mun hadisin da yake halal ne amma kai da kai da awon haramci ko za ka kawo hadisi in kai ka hadisi ko ayar da kuma haramci to dole ka kyale su sunan shi ne halal saboda dangin halal in ka shiga ka kawo ayoyin su kidi dige ka su ba za ka iya an yi karanta cikin aikin hajji ko da wani sahabi da ya zo wajen manzon Allah sun ce cewa menene abin da ya halatta mutum ya yi ihrami da shi da manzo Allah ya ga abin da ya halatta din yayi yawa haram ne kadan sai ce mai yake mutum da ya halatta bai yi ihrami da kaza da halatta bai ihrami da kaza da halatta ihrami da kaza sai shi sai lamba duk ba wannan bayanai ne halal saboda haram din zai yi kididduguwa amma halal ba za ka yi kirge su shi yasa tunda ba ka kirguwa shi yasa ba ka bukatar wani sai ka kawo aya ko hadisi a kansu amma haram ne kuke bukatar kawo aya ko hadisi a kai ina ba ka fahimta da haka sai wani ce bai halatta ba a itlaka sai a ce kawo hadisin ka da yake bai halatta ba a itlaka a ni hujja ta annabi bai yi tilaka ba a wannan hujja ta ba za ta wadatar ba domin yin tilaka din wani dangi ne na ko lokacin da haram ko halal a dangin ibada ne idan aka fi me yasa ka ce kaza haram ne sai ka ce dan annabi bai ka yi ba sai a ce yawan eh, nan kai dai ibada kan ba a fara ta sai annabi ya ya fara amma dangin abu ne ci ko na sa wannan annabi ya taɓa ci bai taɓa ci ba sai ka shiga ya taɓa ba ka da awar haramci dan annabi bai taɓa yi ba a dangin abinci dangin abinci a dangin gidan kwana waye ba ka da awar haramci dan annabi bai taɓa yi ba saboda menene sai in kana da nan bai ce haramun amma rashin yin ta kada ba yana haramci dina ba za mu fahimta to wannan yana da kyau mu fahimci wannan a matsayin ka'ida kar wani zai ce ya ce kawai dan annabi bai taɓa yin talaka ba yanzu wanda ya talaka kuma idan mutum kuma sa talaka sa bai yi sai sai sai sai sai isu sa a da dama faru ma kuma ma ɗakin ta ne ko ba haka ba duk wanda aka daura wani da mutum kafin ta tare da halatta ba ne ya kusance ta har sai ta tare kuma ɗakin ta ga ɗakin ta sannan ko ba haka ba kaga wannan kuma sai mutum ya gudu wani ba Allah ya fahimtar